wasu fada'il masu yawa na idan har limamin ce a maghdubi mara zabi ka daure kai da Limamin fada baki ku ce amin akwai hadisi ya tabbata a cikin muslim Muhammad, hadisi na 1863 yana cikin abi dawud hadisi na biyu yana tirmizi ma hadisi na 248 wayin ibn hujrin yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man qara ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqala amin duka mutumin da ya karanta suratul fatiha sai zo gaili magdubi alaihim wala dallin sai ce amin manzo sallallahu alaihi wasallam da kanshi idan ya zo karatun Fatiha yana karanta gaili magdubi alaihim wala dallin sai ce amin wa ila yake cewa na ji manzan Allah in ya zo wajen kamma shi annabi ya muddu biha sautahu manzo yana jan muryarsa kaga na yake tabbatar maka limami kenan yana cewa amin shi ma Manzalla zai karanta gail maghdubi alaihim wala dalil sai ya ce amin amin din manzalla yana jimre sai ya ce amin wanda kanshi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan a wata riwaya ta Abi Huraira yake cewa hatta yasma'u man yalihi min as saffil awwal manzo har idan ma yake ce amin yana jiyar da tawagar wadda suke bayan sa wadda suke sahun farko Manzalla yana jiyar da su wannan amin din sa ne kaga yake tabbatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa amin hadisi ya tabbata daga abi huraira cikin sahih bukhari da muslim hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amana al-imamu fa aminu mazala ya ce idan limami ya ce amin mazala ya ce kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta aminu ta amin malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi mazala